باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب باب نكيها من الشرك وقال له لكفنا إرادة الإنسان هذا مرمى اللامور لنا بعمله تيقول لنا الدنيا دنيا idan ke bawu be hakene ka sene kan nan kaka kamma seren na gollen dabarin kan na duna mundun ti golle kaya anta la gara mundun tai hora hatini kero du ko yake so ba ne sahim du koyen na hi kregeren ta bane akamma kanna ini du koy soronga awo ho kitto an to ho kitto ake muradun ni du koy yake ken kan nan ka ga ken na duna mundu ni ti kallen aranya na na gure mundu no tai aranya na ya gare mundu no tai aranya na u e palasi go mundu no tai aranya na hi go mundu no dorunga ida ne ti bane doro kallen na du koy bane akamma yere kallen ta du koy bane kamma sahih hora me ana mundina alma ba wa kita hora ina hotana kita dorunga idan intabana sharunda nan taranya na hinu sikki ho hana nanti awa muallif asage wonu waru bana ke ya gade ta hillandinga ada koy nanti kellatu to karanta nyana faban muallif anta on wanu bana on wanu ni hirle tinana ni suni banem hillandin babu ke be ga kane kenna ni khasunga ke babu nanya ammunga taban ke wanonga sikkandin ni kannan kaka ke babu ni none ay none ke be do bana ke ganta bana nawa mustaqilla none duranya ni ke ken ni kannan kaga serenna gollen dabari amma tigande dura la muramo me anda dunara muru dunadun na dunna haygo idan ona ti hinna kunda dunadun na haygo am pega da kenya muru amma wana kana na duko duko ya kanna hanai na suntai agango lumbono diniga hana hanni kembane ana hancu nango lumbono kake kama nga ga nya na ranya na anda du ko yenya ina nya almami anda du ko yenya ina nya garangun ne anda du ko yenya ina ro ministra gudi anda du ko yenya honire nya garen kine anda du ko ya banne gona kine do runga anda du ko ya miskine gona daga golla daga ne kesura nya na akan kon da dunara mun ka ho hana keke ma ho amun du ko bani idan babu nu kun tabana ken duran babu ya arbana ka bakamen sahih idan yere sarun nanonga iwa ho gabi gabi gabi konni ita misalan yugonni kannan kagayin sire gona lo salligillen din karo men peti salligillen din ti salligil le ti Allah ide ina maninya ina tugare nyugo kita akan ko daga sun tugare ka salligillen din ka killun tuna kanya kamma Allah batan ta ma ga de na salligil ka so su lafe nga daga nin tugare mutu ke bana nai walla aha a daga nan hiji kudo ina na gure nya kita sahe walla kenga he ana karanga nya di anda ga gara kulli anga kudo ina shahada nun kita allah bate wo honta maganonga walla kenga he ana bate go dabari pour que tora na nyonte baki mendi watena nyonte baki mendi balo na nyonte baki mendi kudi kawarno soron ni kanu kundi kawarno sahe walla kenga daga na eh, allah bate dabari soron ni kanu ni daro ina ndi sero gore nyana kudi ga waranu idan kusu kusuka ke di galle nyati mana da na duna duna hay ba mundu sahib amma e shahadan pike be hakene kai sere be gana shahada muru anga tullen ki darja nu gono adi hari to agunya gana amma ke shahada gan tam len kin tangal lanonga anna nya purke anna kem palas kita Allah ga salamin na hana mo gombe basun tadi ke ya amma nan daga na mundu bane shahada kenya amma inan tanda karsa ga doru bane tanni ya akhi allan pinta ga irenga mene inan tumu takharujum bane ananga abugu jami'anga walla kanga nyana maka ke bana ngane to ko ke bana mundunu barajen tanda ngani ke da amma nga mundunu pur ke ndar janna magin piri misal da ngo gabe ngalla ngan hara to agu maka nu di maka anti kita parce que an gana daga ina tirni ni shahada ta dal ke kan ta sai nan to ke kane ma anyi metan pinni ta i ma tini ya ba ta unga magame a shahada ta ma man nan daga do shahada ke abate idan nan nan daga do shahada ke batan na gita pur ke Allah gam palas ke maga fakka mo gombe sun da ke ya kanya nan ngai gonu ngalle wa man kan ni shahada na kundo ana kunna na kunna ya akhi shahada ke bidi yi ko ta na heti lenki karangen daga mo gonyen hagati sudi daga mo gani anga gonu ngalli tibbidi anyani allan bace he tidana kundwa ikeni kallen bini a iken talla nyaga ni na ketena ya kundu bidan piyete wo he lonki karangen daga mo nyane haga tingari nya mo be di mankan daga do kundu nye an sahada mundo anyam ma nya jami'an kallen o anya magistra wala walla nya nyane wala ustazul kursa a gonyin ho gane amundan na kitakenye siren anyam ma warni allah ga kinyam pakke ke mo gombe islam ga duna hanata mo gombe masala na masalan anan sa dingira nyugoy iti yere docteur an ta danga kubenu maka kumbana allo nere okura soro dantan dokita docteur an yusu maka alhamdulillah ken ni khairi nyai ina usan ta daga amma kameto aku gana maka nganari docteur an sa dantan maka inan cagan dini bana anta hardi kanga anyi maka to antam maka makamo ikum mantir nan ta to amma ikun tan na sahada kya gini amma bonundindu benu ga lenkiyawa jaman karle mun na kundo ay na kunna na kunda ya akhi dudo koto dudo koto allah tantir ni ne gibare na ko ta kata nyimme kalleng kata nyimme kalleng sir sir sir allah tantir ni ko xibaare sahe allah tantir ni na har ken kota hotin daga ne ke ko ne sikalli ga sondo menga sere sui ga ta gara firke ra amar ga arabun kara anda har garan ya kike re wasakai ka sere sui ga ta daga gara arabun kara jami'an karle manyane hara mu ngui sikkan tanya na de parce que di sa inta hoto ya akhi man qala laka hada konda ke konanda konda ke konanda umma ke nyoga jamen karle mum bono ni ni sabte ni nyago yi gani hota na la ko ga de hosren do bure ngadi har ku benu ga gara afrike ro hosren do hobure ngidi baka he ko no no kunti to ko nyimme sa hantentu hosren do bure ngi gadi idan hosren do bure ngano ya kammona kenya nya kita soron nan ma daga gara arabun kara soron na nya kunni na nya kunna nya kundula to agun ni to agunye sore go ada mar daga gara arabun kara amma ke be daga gara arabun kara wa gara ngundi ma gan kar ko tan bi kenna di ho ada gara arabun kara ho ke mar daga gara arabun kara awa gara ngundi ma gan kar ko tan be hono gangi kita isu daga gara de isu daga gara arabun kara bana ga bana kara ngundi ma gan kar ko tan be to agunni allah fa songon ta agunye akammo idan hino ga du kotu kotinna dunya hotanaye walakin ne ga kulla go be ko har sir be serebe gadaga arabun kara anga tuzur karanga karange o ga gada imam ahmadu tirni mogonɓe ado anguba ke ana sagundini minna ga ati qabru sahe ita da utu min dawtu minna ati dawtu bamba do sa onni min na ti qabru sirin nan ka nya na ke mo ngem min men na sai din ti allahy ndo soron karame kam najeriya yere an ga ñini kunga igara arabun kara shahada be ga ñima ga ma jerenna shahada ke kon amma shahada ke maga ni wa garna ko kutummo ko iti eti kenga mi mera kengari nanti da laga min de iti kunda ñimme di ngari ay ko nga brene harta ima kara odi sunyi taxunu nan karame ma. oy mi sono mi agatini nanti mutakarrijina nu yana kunga aga no ku kundu do kundu igo ni kebe nta mun dana kengo ni nyimme idan manan ta kenda ngani an kana nya kita nanti mutakarrijina nanga kita oy lawul mahfuz ganyin kollanya de kita an ka an jun ta bata an mo go nyana kenni ya kunyo kuma o kuma kan kembe ga daga rabun kara an ga daga karan ken nyan kaw nyano maka nyan kaw nyano maka namaji nunga be su ga nyaga ne kiya yallan kan nende allah mbatendi tombange amma nanya kito ga nya ta mai daga na ken nya no maka balau nyai idan kube no ga eh, soron tafte ne tibal man dai daga karara bun kara dan daka kahinya sahe ago ndi ga ndi su nya na darde ho sire nga wodi ho gure nga wodi. walakin nda ke ko timane warni o kitabu gumeke ada diga ada ada ada adigamu isa hadan kibare ke kamai re ke aninga ra ko ni kenga ga na ke ga hemma ko ni kitabu gume e sharu be gin jom mena gane adi ga mi kam masir sir ngara diga mu ko mo be ay gadi ko kundunye ku be gana sahara mundu ti dunay allo babu ken gondu ku be gama sahara mundu ti dunay anda munda anga ti nyamba kena na tongum banga de kam beranga tan ciranyen onda wa qawlullahi ta'ala amma alhamdulillah sa sa rawun kare mehe anga doktoran gitto o maga afrika sa sa najeriya sa sa wanong angan karanga nyana amma arabe ngaranya gendi na ndugutan jami'an na magistran nya na doctore nya alhamdulillah haga tuni kitabu jugona ga na ga ma saka kedi sahih igi doctore nya na kitabu beno kamma har arabun kara itini suru nya ni wakarne nigeria ere kundu gone hmm. on daga ha ba wa qaulullahi ta'ala من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية وقول الله تعالى أدعى الذي أن قننا كلن tunkanti man kana yemme be ganani yuridu alhayata dunya ga dunanga linta gunya ramurunu wa zinataha adu duna yambangenga aga kanya ramurunti gollenga nuwaffi o kinindini ilaihim katiya amalahum igollunga itimmante ni wafmana ni wati wa igollun timmantonga wa ni kattiya fiha adi mana duna gonde wa hum ikunga fiha adi mana duna gonde la yubkhasuna intanakasini ulaika kuma ngutu burdun kono laysa lahum fil akhirati amanya kundangani lagara illa nar maganta imbenga وحبط ما صنعوا فيها هم بنو بي غدا دبر دون نغندي وباطل ما كانوا يعملون هو هندم من غني غاغول لي كيف كهم ان تمبر idan serebe gani gollen da barci dunai an to agun nalla de lagara golli sudan tam magano allo no imben no gonya dan ta moso amma kitabu gume ga kan be kan nan kagai nuwaffi o timman de nyana mana wakinin de nyana ilaihim katiya a'malahum igollunga fiha duna nogonde ati al aya sahih suratu hud goni idan am mogontu annan gollun da barti la gare ma gollun da barti dunai ke kitabu gume be hakene kay shaykh al-islam muhammad ibn abdul rahimahu rahimahullah a kitabun daru salani nyugonu di ati soronni na ay ke aya tafsiringa ati ho hanan ni kannan kagai serego ani gollen gollenya sahih ana golle ke nyana aga hoy go munduno alla no konga misale di ani nya ana nya walla na nya walla na nya purke allah subhanahu wa ta'ala gi tangana wati bure mo gombe walla na ana girina nya nanti antarne manya na wasere patemba kamedi awanyi mun kan dandini sahe wala kan ngana golle nya purke alla gina buren tangana mo ko meena buren na ma bono wala kan ngana golle nya purke alla gi ko ren tangana mo gombe wala kan ngana golle nya alla gi biti bitiginu ndi hoynun tangana mo gombe kebe hakene ka da alla mbatte nya nya da nya alla da karate amma amanya ti alla da nya ti kannan kagai adanya ne hi higo mundo alla ha haka tunu nya na anga sereng alla problem yugo magana gina raka ngwele salli antanya nati Allah da ananya nati maniya Allah ni kisi higo ya idan amma amma amma illa kafe da barin kabaraje tan dan adi na ta punya maniya amma nya Allah dan nya nan ki hiya sahe idan annan gollen yan kanna hiwa mundu no Allah annan golle kenya nati kenya nge sasa higo dingi talla wille salli ni na Allah ga sallen palle lawa kota bani sumunu na Allah ga nda ti Allah amma nan kusan ta ganya kargare mpara kan wili salli Allah dan kama annin kisike mpara kan wili salli nan annin kisike wata mpara kan wili salli ni annin lemmen kisike mpara kan wili salli nan annin naburen kisike mpara kan wili salli nan nin dangin ni frontier nga kunde kawaranu idan kemanya ti Allah anya ti kannan an gara kebe mundu Allah saye atiken groupe hana ke ga serenga biga biga biga benyen imaga Allah mbaten kampanye ni kaya na honya Allah na higo kinanga walla kenga hanantanga hoygoyna ñanati ke bate ke sumananni ke wanonga hillandinni kannan kaxayna golle nya soronga ngalli du dukoye o dangi ke babumumanga ke xan ta ho hana du dukoye ke sahe ke xan ta ho hana keya idan sikkandinni kannan kaxayi na golle nya anga naɓure kitta gombe misali anna daga hiji anga xalisi mo gombe anna salle dabari anga xalisi mo gombe kan kanga na sume dabari na ministre nga mogombe walla kanga na higo dabari ganyana miside ngal mami nga mogombe wala anna higo dabari na wajunda nga mogombe walla anna higo dabara nga mobil kita mogombe wala anna higo dabari hoygo ga na nga mogombe sahe idan na honya golle nya anga na buriya munduno Allah ya ta hana ke kudo ma ta do ho hanan cuni bane ta hana ke anda bace nya kan na buriya dikan handa nya ne hiugo mundu alla nan go kisi walla nan tanga higoyi walla na higo nyanganda na burin ti bane hedi awarno ho handa minne do go gadi jate mo mana sa kinanga anan na burin kisi na na nga bonde kudon paten na bugumedi mo siri anga na urdu na na anterne ne ya akhi ko hetai ma to anu yugo ga konni go gonu ga ne sene soronda itoko sene kenya sallin na antarne manya sumen kaga na seren no karna nan no nya na kuna na yakunda ana sene soro nan ta sene kundu je na Allah batta nyano no sallen Allah ta wan patana baka hibru ndo koni yunum ma sumi Allah ta Allah kan nan Allah kan nan nyani awa seren kin Allah kan nan anna kwa ko ni tanga do nyano sumen sume nga sahe annan kawana kwa ko ni amma gella ganan nyanga du soro bi anonga angana lagaran pimba ne ko anta dungene tema duna dum pin ko koni angana jongena lagaran pinu ko kanna ti duna dunna hanyi me gawai aduna dunna hanyi goni kani kani ke kesren amma ka salla ga to ngaba kame da anterne manyoni qasumu aga jame dunnga yang kana qasumu aga ta sununga yang kana nan kan ke bane la ma ke bane dabari wata na ka hai sai idan kelu ho hananga na batenya anga hoy munduna na allah hillandi oti kenni dukoyenga sikkandi nabate ñanga nabureya mundu nalle sahe uya ñagonga allah ga kal sigo kinnanga walla nga kaygo kitta walla kundi xawra. nagatandin ni kannanga anda bate sahantenya ñanka higo wanke nga ambate karantara kene anda hiju sahantenya anda salli sahantenya amma yahudiya ñananga walla nasara ñananga walla hilla kapana ñananga ambate entara kene ko yere oga sorondi sahondi baga nungutu toyidengene hijunga mogonɓe Ah, hajun ta sere nga mon tal bangol le gahe a ah, angar nte ni men mon tal won ka ngar le manye na ku mutu ni de ne hijun an an perte ka fa anda ke khabib sere ma yan tan da ke utuna de nga makka ha ah? ken ta wa tin dono no anga nga mutuna daga su ti non no gon ya ayyuha alladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjid al harama ba'da amihim hadha ken ta wa tin dono no so an ka ke la ton dini an ken na ke mutuna de nga Allah kallatwa ya kunye mu benu ga tongo ni hilla kapano sobunya ni e hmm. maga tinto mi sidu horoman tanga yirigi sinan palle ah, hmm. idan amma ni hutu era adi sahawndi baganu kafin kafin ni hono ngana tangi dengene kana gama sadaka mu kandi jabe an toronda hana hmm. ti jabe an toron patte yo bati batano igwana no igi bati dingiran kelli ken koy ti jawya min da kum nya bugan parce que sen ma bugi hiju ken tar kene ana makya he walla ken na ti ma gara mo onum patay di hana kal sunum pay daga nakini kunye ah, an kan be gara gana hiju ngan kan yan kawad ban ni dangan ka kan nya daga na ko na tananu kallum bugan parce que kunya ga manya halla antara gan ken palle ken ka mangara gana madina ga faran kaburan walla ga dingiro ngalla ganta hilla kafe pede barno walla ganta bida da barno wa kenga al kaba ngalla ganta hinya na kenga daga na rafa duro ngata sagene aro se juro nyugo ganta sagene wa idan sara mi te sey ngutu tanga de ngene hijira nga wallahi sumbu he kona daga wa bi anu da sumbu ngutu yidi soron na magi soron ka de ngene tempe sara ngan cero mutu na de ngene hijira nga na tauhidin pahami hi kenya to ni hi jana ndar ka hi jungara gene in ka galingan dangane autu anna ka go ba dangane makka no anna ta gundi nonga anna ho ho nya dangan no ay mello al kaaba no gonna ma bugude anda kararo no imbe nyani illa ka pana nya ganan tana ba han ka tin perdindi serebe ka wala to ni ken daga kenya waranonga ma tin tondino islami hoti mana mbugu hilla ka pekade kenga islami maka yang milo cinq cent perdi ndan bi kaw wala en milo six cent cinquante aseren kan ta kendi ma aseren ka daga na 2 milo wala ken kam mun ken ta ka kesun to ono ngam pai gara wa utuna de ngal kaba alla ka ti serebe maka tin to nonga aga do mu'minin sa gangu amate sauda gubernati ya ayu ladina amanu ya kun nyum benu ka to ngin ken mu'minin nye ken kawanan ken to ni bakal kaba ken ken mutunan de nonga walakin na konto hamin konto hamin yu tutani de kundunga ita hunde nyanta ndan gir hijunga nim patu ne giri nim ne ga giri nun gora giri nda ke giri ke su sirenya ni sumpu sonne amma ni tauhidin nyemmenga tauhidin nyemmega he kafunya ni antara genai kafu togo ke bana anta da dengan hijunga ko tinda tida tanji ke ho sira dengan hijunga ay men hilla kapana nyanta ndan nahana hmm. tanji ke ho sira da kenya dengan hijunga ngai me modi har sasa kundu ke arjo ga walla ti ke arjo an na wutu an ga ho honda minne kita walla an nan jonko ke arjo ko nda warni jonko yai har aga gana sollenya bungu nan ti modi ko ni daga tan nan pa jun kan nan balle koi anta dungu ne sene sere har gana nyon ko ra immen langa to hakren tiya ha hakati ni alle mu kunya na sanke ngure na daga ka anke nam mo ngota anta se sehenan danga nam mo ngota ampa junga sorono nga nam mo ngona ndi ki tempu tu tanna kal aka nga sanke ngure pes ka anda se anga se tu nu sanke ganda anga ngar tentu ke bani anta annar ga kal sunu be ruga ma ni kina anye man nam palle koi ani wutu kata kana anda na gemu jarungu ndi doru kana me kunyi an angira ye sanke ndi idan higa otanya ni kusu hetin ke diga mu Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahab daga risala nun nan nan Allah da kitabe sharu gabe ka kurti ne re ke kitabe goni ke aya eh, ke aya sharu ke re kitab tawirin sarhanda na gabe kuna ka ne Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahab tu kuna ka tusarno aya ke no gondi kebe ga da hoyi go mundu Allah ti gollenga kebe golle gollenya tiddu ko koyenga kebe gadi gollenya ina nabure kita ado kebe gadi gollenya nka silami weti higo anonga kenga golle ke kumana lagayenga ah. atu kuncu arno aya ken gondere ogana tona kecce ke afriki hijana walogono gelloga mata fi soni ngara hijana nga logono andi ka panam maga daga a ah, abu zaidu nu groupe ke kunta kan ngallinonga ga kurntindini do karanci indara ngamati da hajja walla la hajja kana gaja na to kan peti hoy wanda ga hatin gine hadise bana na no de wanda وفي الصحيح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الخميصه تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس الله أكبر طوبى لعبد آخذ بعنان <clears throat> فرسه في سبيل الله الله عشعث رأسه مخبرة قدمه قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة الله وإن كان في الساقة كانت الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع وفي الصحيح عهد الصانت اللي معنى كتاب الصانت اللي كان الجامع صحيح كبت انت انت صحيح البخاري الجهاد باب الحراسة في الغزو نعم. أو كتاب صانت اللي صحيح البخاري كي حديث بها كنك يا أخي anna garna ta mani men mani ki banen dan garna ta mani me ta suka da anga linga kitadi haditha linga sahih عن ابي هريره نمو عبد الرحمن بن صخر ما قال اتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنت يلا الله غنتي غندنيا كماندا تعس عبد الدينار دينار كومن اهلكي اي خاب وهلك اهلكي افردي dinare ni kannan kaxay mana kange kange ngorbana watini cara dinare farenti nga a halaki taisa abdi dirham dirhamin komen kaxa a halaki dirhamin ni kannan kaxay kal sugullen godi bane kal sugullin komen palaki taisa abdul khamisa kasanyirangumen kasanyirankomen kaxa ken palake khamisa ni kannan kaxayi iramani wa jabarin min khaz gelli haririn do garen nyagam min tanyani ay gonun tula min sufi gelli jagain ke irame aswad abin nanyani lahu khututun ahmar nka kiri dumbi dumbu ngano kwani iram bin nanyani ayin timmanyani irame ke me bin nanyani nka kiri dumbu dumbu ngano oku bango khasan ka sanyira komen ka ga kem palaki ya isa abdul khamila tapin komen ka ga kem palaki khamul khamila ni kannan ka ga aga ga ni bahidu ayi kiru kiru ngadi jampinun kawai kadi Sahe khamisa durakenya na garno khamila tapinya na ga bahini sahem idan jampinun ngai kiru kiru ngadi kempai kene tapinya Sahe. anda ta qatifa no qube aya hakenai qatifa ta hakenai riwanyu gona ngana ngari farenti kuna ati komenga a halaki farenga ti serebe halaki anke laten ki sindini wa kan komen palaki kal sugullun komen palaki kasanyiran komen palaki tapin komen kara halaki manni farenga ra nan ti kome alayhi salatu wassalam ati in u'tiya gelli gane ikinai radiya anadunge wa in lam yu'ta gelli kini den ngamanya kenga kuya sakhifa anabutu akan ngam misale di agollen ni kangollen nye agana kangen kita na hankangen kita na dunge agama na hankangen kita na usan ta butu anta to ngonin ta a golle ni khal sugullu golle nya ga na ho kitan na hanga ke be ana ana ko santa nya gali ana dunga ga makan kita na butu a golle ni ranga ga nye aga nye ran paso sen kai ro ne ga san ni ramen nya ne aga na ho kitan na haga ke be di ana dume ti aga na ho kitan na haga anta ke be ana butu ma garo hilla kapendi tapi gaga nani anda ho kitan na haga ke be ana dume ko na haga anta ke be ana butu ma garo hilla kapendi gadi idan farengati kunagati dangani agati kebe da kankome yala ni kangen dangani awa ayi kangen da bate ñabunondi ama sujudata agati kebe da kalsugullin kome yala aga gawru kongone nan sujudi kalsugullen dawa ayi kalsugullin kibare ñanda baten bonondi agati keɓe da kasa ñirangume aga dangani danganiya kasa ñiran kibare ke ñanda baten bonondi agati keɓeera tappin kome agama sujida adangani amaru kongada amma tappin kibare kenyanda baten bonoti sahe anga lengi kangumu kangumunti ti kangen ni na ti jinnan nabure ñani tarantanyana hogantan lakkendi tarañini kangen vere vere ña ha kene ke anka hogantan ken lakkendi aganda tiñe gagandiranga añana e, dorenga walla añana hotanayi ti ho añan lakkendi anga hogabenga laydo hilla kappuñaname kalsugundugumunga kundu aha on dari rangumun kaga tapi manda dor kimman cusu kenna gurenye kun kaga da wa me tamun do hillo ko ma ti daga kata modi nga kilanu na libiti ginna wala ti daga duwa nyini nan no wala ti daga na burenga gorno mo gombe modi nu nyana kasu kasu kasu idan har lengi ku farenga tuku ko ma adi dinan nya bonon de har lengi ku na kada soron dinan bonon dinin idan ku aga nan dinan bonon dan nyimaniya anyi komenye anda alla baten to ono maniya anga nya ku komen ngana anga nya alla kome kala sintenga anta ku ba anta nya na ku komen idan am on to kan kibare kal lin kibare dur dorokin anga ni ranga ga na apa son tun so imma andi nan bonon de ku bende har kai ga ga nan no biki ga ga nan amma on ta ma andi nan bonon de faren da ku jate ran kama nan petin nan ti kubane ne anga ne ho on binne sahe an golle na har te ga ga nan nya gana nan ni ho honda minne to ga ga gana gana am mo gonta magan ni nan mo de ga nganya na ko men an ni me galle an na sage nya na ken ko komenga balon petike ya nge ngiya galle nanga amma nya ken an na man sillo ani de na bure ibn taymiya gara ko mo ma rahimahullah imman na nya ko am pare mo ko wallan jo mo an na la am pare ngan na se tan an jo gen ngan na la an na ga am pa jun turo annana burenya ke mo da anya gallen walla kenga ha ken na nyang kamanga an ken na nya nga na nga walla an ken na nya juwe ngani ha bin turan kya hede na buren ken ku illai aro allan kibare ndi walla kenga he ga an aro no setane kibare di an gana allan kibare nan nya gallen an na hetai an gana aro setane kibare nan nya nya komen aya ni kamanyugo an yimme ga hutini na kebe mundu an na nya ken kaga komen nade hondande yigadandinambonondi ho wagani nabure agadandinambonondi a ñakomenga o deppenpaykene ke sahe ho hagani nabure nga keñagadandinambonondi an kittende anni ken nabure komeni angana kita anna dunga anta illa kappe ñana antaragana modini antara domagumen antaragana jinnagumedi gella ngama kita anna butu modi nun karana minna domagumu nkarana minna hilla kappano nkarana minna anken kenna yaxenya mundunu boton duro lanta sikki to ni boton duro lanta sikkinin kammani lona nogondi halale ñal lona gondi de makam en tarna no ken ko do me kuta boto duro wa sikki wa nkammani lona gondi wona hayna keɓe garuna nogondi halale ñal lona gara faren paygara qur'an dia in utiya gelli kini ndengana ken ngamuri ho keya kunakati dubarembe huɓegani kangume kanga gana kine kalsugullu gume kalsugulle gana kine khamisa gume anda kine khamila gume anda kine radiya na dunga tikenga antarno hilla kapeda antarno bidiadi wa illam yuta gelli kinin denga manye sakhita na butu kembere nga bidan la kamunyi hilla kapen killamunyi awatu bombardi ni kitama agan kam akallenga lay no kube hadithan manan ni kya faranti sallallahu alaihi wasallam ta isa ke kamanga ahalaki wanta ke kamanga agenuyin kollan kamma mana ayillen inteka sunni kannan kagai serenter ni tarunya kamma anna nciganyin kollan kamma watin kada intakasa mana hinu nyilla kamma hinu nyilli bamburenga kamma warni hinyi kammo a halaki maniya aganya kubenu komenga halaki anyana alla komenga nakisi hillandi agenuyin kollan kamma warni hinun gan kawa daga nan nyammo ko bedu ho ho gadan ken kitan nan kawa tungun din tay annan dunga tay ho ga ni ra kutenye ka hinu nyillin ko langa ken ma ken da maninya aga be munda anda ken kitana Allah boto aga be munda ga na buta na ro illa kapen do bidan idan in takasa mm. ahilli in ko lang kamma sahe o kunata ta to pin ko lang ma ngani in takasa mm. ha sikan kem pallate wa idha shika gelli sasake gana ta falantakasha aranta sasake dini baki hatendi allah da barke bugadi na hanke bugadi har sasa ñagana ha aranta sasake bugandini iwoyindi i hatendi men kasunni kannan kaga ogatini keɓeda laga lagado ñawa soni kan kenya watini men min ajamin ni manaqish idan intaqasun ni kannan ka gaire intaqasa aranta sasa ke buandi ne hatin wa idha ka gelli sasa ngana suha fala intaqasha aranta sasa ke bugandi ne di Allah ga da barke buga di gombe idan ku kudigam be no hakene ke ya ku diga mun honu ti faran ya hago do gibari tu ku soro groupe nu no ta al halan ta isa ke kaman palaki ku ben nanya kudu bana be meya wantakasa agenin kollan kamma mana hinu nyilla maga wa idha shika allah da barke buga di gelli satan nyaga na suha falan ta sharan ta sasa ka buga ndini i de ti laga don honu ta allah ga do gibari faren pay ga do gibara hi sere suga nya ku komenga ali hala ahalaki ya hinu nyilla kamma taban hinna kenya mogadi barke ga buga daran ta har sasa buga ndini ku kubenu ga hilla kapin kibara nga barke na kodi har kubenu iganati naburenga bigabenyani maganga ñini kabilantu ye har na nga sanganati a kabilan serenti mun har yaku ñimmenta kawani a kabilan noxon barke bugu kun kulla sase bugandini hatendi diwa har selin kabane nda siga kammayra ranta karna allah na barke ni idan hillandugumunti ayi amanan fati faran do ya he gadi langa isa arna ke kaman palaki wanta kasa arna ke kaman kanun din kollan kamma wa idha shika arna barke bugu ke kaman di gelli saja gana so falan takasa ma katina saja bugandi idudi ite faranya gara langa ona taban ku ilu sage mere da langa hay ga do gibari iyal halan ni kaya gadi idan kambirenga ko ibn al-qayyim gara kuma harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu wa bulu bir-riqi an-nafs wa shaytan iwuru komaxunga komaxo keɓe ga tage ken dangani kengana allah komaxunga mhm. ijarabiti yonkindo chefane komaxunga idan ken palle faren pay e groupe hillandin konni arno suka huke groupe hillandi tuba tafsir hananga ite tuba ite nyugwani arjannani ke ite sigumenga wuruna asra hungre kame sinanta kutu itti qoreani tuba ke woni hillandugumunti tuba ke kan kannanga mana ke kamanga ali halan na kamar janna no nogondi ata quran a ni amini ni ay ni adi Allah no kube adi dingiran cu ko humante ay me ali tan kullenya na haram parenya ni ahan a handam binne ite tuba idan kya lo logonten ni dinan ta ho hana kaya sahib amma ho hana kaya banganten to ba kembirenga arjanna khairinga li abidin komeda ngani akhidin kome be ga nilla gandana na be inani farasi tisin kharabenga inani likana lijam kharabe kome be ga nilla gandana na tisin kharabenga fi sabilillahi alla killende jihadunga ash'ata ra'suhu ayin kollanga kencang khinte qadamaa qadamahu atambe kompilli kun quruntengani in kana fil hirasa gellagana ni kuren kane aga kuren tangana kana fil hirasa anyana kuren kane aga tangana wa in kana fi saqa gellagana kuren palla aga kuren po mison cagarana aga kure mm, tunci tunci aga kuren palla kana fi saqa anyana kuren palla anta kane mundun enis ta'zana valer tay sorom maga gella kana dunga muru serebe kamma nanti wa mun dana lani haju goy lam yu'dhallah inta dunga na ni warni darja tay sorom maga wa in shafa gella kana kanjon na nda serebe kanjon na da na hibe to gida ngani valer tay lam shafa inta kanjon darakan idan ke hillandi be haykene ke ya adu ma yan kantenya ni allah batana nyani ati komiani jihadu nyangana nyen asin karabe na kenyara gana alla killendi ayin te ke sankin tenyen tanta maka kota sana in kollan centi na mo gonchurondi aro jihadu nyane ash'ata ra'suhu ayin kolla ke sankin tenyen mughbaratan qadama wa tambe ko kuille ga gurun tenyen tanta maka tani yankina tedo hoyri ya ko kuma ke suzeti do he in teke ke sankin tenyen tanu ko ga gurun tenyen sin karaben bana na kitten daga nga ande jihadu nyangira ke kena ke nyimme al halanu sahe asin karabenya na kitendi antara kana sa kuite ure antara kana sa kutilli jadi sin karabenya na kitendi hmm. ay tan ka kan tane ma ke take sankintenyen tambe ku kuil ga wurun tenyen kem palle agane jihadu ndigaga anti lungunya gelli imman ke ngana tan hirasan ni kannan ka kuren kana kubenu ga tangandenya kuren nyimman ke ngana tan daga ya andaga tangandenga in kana fil hirasa gella gana tangande nyari mana imman ke ngana nyamar nan tan daga kuren kana an tangandi kana fil hirasa awanya nak tangande nyari kane gelli imman ke ngana nyamar kan nan tan daga kuren palle agadi soro watun to be nu gana no soro jogin to be gana no hube nu dairi bata na kun ka ni. awa ga dabarni no in kana fi saqa gella gana kuren palle ga imman ke ngana nyamar tere nye kana fi saqa nyana kuren palle limun tay imman ke ngati daga nu kusa imman ken ndigan kannan mutwa allah kan nana nyani anta ya kasu mun nan ta imman ke tin mun dan ken kawada doro akallenya na doro kana doro a hajun ta gani imman ke ko ngati daga kana daga na kana imman ke ngana daga kuren palle ka tin daga kuren palle o ka tu kuren ko toranun ni kwai kana ku nyanta ngana takama ngana nya anya na huri hanonga an ka kabe ga halle ho ga ni jogin tanya no kungutu ho ga ni yere ho anya kan cuka man tangutu konnu ngana jambangir do halle ga ga diga nar ga na ga kono hanan kalla hallan kon ka ga hanan kalla ku kube nu kana kanen de kunya na neman nende amma ken ko nimman ken ngana dikana wada ga na nati halla nyana nonga antalingu mundun sahih ali hanan pay ken ke adi aga ne jihadu nyangiran kira ko jihadu nyangana nan kawnya na kundwa annan jihadu ka da barci nyam mo nga maka tangi tana ya ga mundun kida ko jihadu nyangana imman ken ngana tinya no ko be annan kawnya na nonya amma ka hayndi serebe ga ke ñammogodi lenkagane duna dun koni general ke ñallone maka he har daru kundu daru danke hakati howa dogonote lenkayi goy ti ho taro dingira ñugoy annan kawa sino nyeri mi anna kenya anna ken jala kita ta akaman nga daga no nga sina bana sira gora lemme nyi da jalal lay addo ono mara ante tunnan babu parce que garan kibare nyeni o ke kama ngane duna dun ko ni na mani ronai a ah, general awu kempe ken kam mankinne ina general awu kam makinne batte ndo batte gelale minan ma aro gopun nyambaka gopun garo aro kunyambaka aro sano karaga woni gelale minan ma amma ke ngali halan ni kan nan kagai daraja ntai soron maga anti valeru ko ina ndawa sono sere nan dinya ni kenya ni ke ya seren ta gibaretu kanun nogondi ini stagana gellagana dunge mure nya serebe nanti ngamundana langare lam yo zalla ken kamanta dunge kasagarni mani mundin keni ke batarancere anai ka yere kanunya batarancere nin ka jihadun dingiran pede dinkanya ne yerenga amma valerin tai anta togo mundunu anta darja mundunu anta nema mundunu o ko ka kallum pai kene nda tubera general angane bakaw seda ada kanunga bunci gindi kanunga na kemma duna dun nema nga na kemma ida eh, eh, hoy ngini sere eh, hoy tay hoy tizene ada general a kita igara kine kaso be meditan ni soro go bugu dingira go nan daga manas te ken jamane ya akello nya no gonde kamundi nan daga kumbo mbardi dubane general jani jamane kibla so ma daga jonga kunye warni yanzu ya zama general sa nya general general a hunni kundu ai idan wa in shafa gella gana kanjondi lam yushafa inta kanjondi karagan darjantai idan soron nukunga darjantai ka allah subhanahu wa ta'ala magamanini sir qorqorenyen idan sasa hadita ke mananni kannan kagai ho hana ke mani mundu ida duna mundu amma kai ke kada mani mundu ada duna mundu wa abadan ada darja mundu wa abadan ada takka mundu dunadi ada ada Allah mundu keme gane nu kusu kitu nyang kaw nyemine nanti kar sa kene ke yugu sa ke ka kene ke Allah batana ka kene ke ka kene ke kitu nyang kaw nyemine nka na du hugundi aku gollu qori serentatu haranda ti ada serebe ni kenka manta dungena nda ube kan janta ne idan hadita manan ni kannan kaga seren ni du do goto an magi nyati dunai soro gonu kay gollen cuge mun tenna tike dunan piyai iga dunara muru nun ti gollunga an gollunga la gara mun dutiya kenya anni mun dana anni wajun dana anni karle mai mai anni hube tanai ya gare ananga kitanga kina ma hube tana an gollu la gara mun dutiya maka dunan mun dutan gollunga nyaage ke ngoya anna du anna la gara mun dutan gollunga idan kadi na biya kana ka sahihul bukhari di wanda ga ngaji ka hami hadisa ke hami wanda ga نعم مثلا كوكب نيروان الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة فيه مسائل مسألة دانتان باك بابودي الأولى هو أنا إرادة الإنسان هرم رم اللامورون لنا الدنيا الدنيا بعمل الآخرة لا غرق ولنا أنا الدنيا من لا غرق ولنا تقن تمغا الثانية تفسير آية هود الثانية هلان لنا تفسير آية هود سورة هود آية كتفسيري من كان يريد الحياة دون زينة نوفي إليهم أعمالهم فيها الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الثالثة سكندنا تسمية الإنسان حرمر من تغرندنا المسلم كبير الإسلامية عبد الدينار نانتي الدينار كومي والدرهم أرو درهم كومي والخميصة أرو إيران كومي هذا مرمن تقراتك sarun da nanti wa hadhihi al-ubudiyya ke kuma gan ka ube hakene ke la tadkhul fi shirk an tarnu illa ka pendi ma lam yasil biha ila hajj shirk ma da ma ga makin ta ka manga kata illa ka penga de amma ga nakin illa ka penga ko ga ra kuma ombe ta nan daga modi nu nan daga tan arno arnu illa ka pende renga walakin an qajalla ga na ga makin illa ka pege palasinga nawna akhar ken nona tanai yakhillu bil ikhlas awada ga nati khalasinga mana duragundini ti halasenga liannahu arna kamanga jaala ni fi qalbihi men ni mahabatan kanoya zahmat mahabbat allah kanda allah qanuya da liixi aza wajal allah na kalebunnanagan kallan kam wa mahabbat amali lakhira ado la gara gollun kaga ada kun kaga liixi kadi idan gellagana agama kinya bugu ama bugu onataxuni da fo dabari na aga liixina toran torankiñayi amma gana gana kinyo ko tanan gara misali kunda gwa hilla kappe gore nyen kenga na gal sun kanu manga daga modu nun do hoynu din nan daga mun dia ti selim bin niami ti yelim min niawa wa ga ma ti balonya ni ta gana sampa na raga tanga ma danga nyin kollanga tanga kala wanda ga الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط الرابع نعتنى تفسير ذلك ken tafsiri nga mana na tafsiri anya ku kome nga kammo ga tu ku kome anya ku kome nga kammo bi annahu nanta kenga in u'tiya galli gana kinai radiya ana dunge wa illam yu'ta galla ga makini ga ga di sakhta ana butu wa hadhihi alamatu ubudiyyati kani akomo ganka gunta gumancenga li hadhihi la ashiya ku hono dangane ayakuna ridahu akendu nanya wa sakhtu hada abutenga tabi'an batana ganai li hadhihi la ashiya ku hinu dangane idan agana dungen dan batenga ko abata angani kitanna dunanga mi kitanna butu kamera nganyi komen الخامسة قوله تعس وانتكش قول الخامسة كرغندنا قولها دقامنا تعيسى هلكي وانتكسى اتوفين كلن كما كبه هكذا كي شرنا ننتي يحتمل ان تكون الجمل ثلاث خبرا انا جملة نكسكينا نخبارنا او دعان ولا كان يدعان كوغرا كومون بتاعنا السادسة قوله واذا سيك فلن تقش اذا قوله أدقى منها Eh, asadi satu munde qawlu hadi game nga waiza shika gelle eh, sase gana su ha falanta kasha aranta sase ke ni i i hatendi sahe timani ya tillaga don dan jumla nuku siki hakene kya ta'isa wantakasa waiza shika falanta kasha sahe ku jumal siki ay gonun ti duwa nganya na gonun ti khibare ndanya ni aranya ni susu ko mantenga amma an kan nure to ko karle ma warni i wanya gambin ho ma ha hatene hmm. ta'isa ahlaki

السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات آه. السابعة يرندنا الثناء تيغندنا على المجاهد جهاد نيانا كما الموصوف جهاد نيانا كبه مغان تنغني بتلك الصفات تكم مغان كتوا كبنو قدنغن حديثا يدل على على الثناء عليه وكان نيانا تيغندنا يقول كما وأنه هو ننتاكن الذي يقول به yastahiqu aga istahaqina yamdahanan tigandi kenni ke ay serebe ga tigande istahaqina wona tiga kenni ke jihadu ñanganay la ashaba darahim wa jananir wa ashaba dinar gumuku do dirham gumuku aɗo bahido gumuku ado dorki gumuku ɗo henu kum peti tiganden taxawa kun kamma yala wa sere tiganati baramanda banna ñanangawa warjaxa ñana alla kinni lembure ñimmeya warjaxa ñani bannaxunga o sere kanati baramanda hontan maxawa amma an allan kute o an kana tiken sahe an allan baten qarando tiganden kawa sir suka na allan batana siran kawa na kamantiga sallallahu ta'ala wasallam